addu'a ta gaba da ake wa marar lafiya 148 as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyak wannan sau bakwai ake wa marar lafiya hadisi abdullahi dan abbas ne shi ba wancan riwayar bukhari ne ta inganta wannan ma riwayar ta bukhari ne da muslim as'alullah al'azim ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an yashfiyaka Allah i warkar da kai as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yashfiyaka sau bakwai za ka ta yi as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka malamai suka ce an so ka taɓa mara lafiya kamar kana taɓa da ƙafarsa